Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili magoya bayan tsohon ɗan takarar shugabancin najeriya da ake tsare da shi omoyele Sowere sun yi zanga-zanga a wata kotu a abuja inda ake sauraren shari'arsa an kama Sowere da wasu 'yan fafutuka guda hudu ne a jajibirin shiga sabuwar shekara a wurin wani gangamin juyin juya hali a abuja na neman mulkin kwarai hukumomi sun tuhume shi da shirya taron da ya saba wa doka da kuma haɗin baki wurin aikata laifi sama da masu zanga-zanga saba'in da ke cikin fushi a jiya juma'a ne suka yi ta ihu a wata karamin kotun abuja suna kira da a saki omoyele soyere nan da nan a farkon wannan mako wani alkali da ke shari'ar ya hana bada belin da soyere ya bukaci sai dai 'yan sanda ba su zo da mutanen da ake tsare da su a jiya juma'a ba kana kotun ta ɗage zamanta yayin da ake kara damuwa akan abin da ake tunanin shugaba donald trump ka iya aikatawa a cikin 'yan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga mulki kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta faɗa a jiya juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaro ta pentagon game da matakan da za a iya ɗauka na hana shugaban kai harin nukiliya tunanin yiwuwar hakan ka iya faruwa shine ya sa pelosi da wasu shugabanni a kasar ne suka fara tunanin tsige shugaba donald trump daga mulki duk da cewar sauransa 'yan kwanaki kalilan ya gama wa'adinsa a ranar 20 ga watan janairu ta ce da wannan safiyar na yi magana da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin manyan hafsoshi mark milley inda muka tattauna akan hanyoyin takawa shugaban mara tabbas mulki daga daukar matakan soja da kuma samun lambar nukiliya da kuma damar ba da umarnin kai harin makaman nukiliya pelosi ta rubuta a wata wasiƙarta da ta aikewa 'yan uwanta 'yan democrat a majalisar wakilai sai dai da yammacin jiya juma'a kafan labarai ta nbc ta faɗa cewa pelosi ta faɗa wa 'yan uwanta na democrat cewa an ba ta tabbaci akwai matakan kariya da za su hana trump daga duk wani yunkuri na ba da umarnin kai harin nukiliya a hali da ake ciki kuma a jiya juma'a shugaban kasa mai jiran gado joe biden ya sanar da sauyi mai tsarkakiya a kan dabarun ba da rigakafin coronavirus da zammar sake sauran zubin rigakafin ba da bata lokaci ba a halin yanzu ana rike da rabin allurar rigakafin da ake bayarwa sau biyu saboda duk wanda aka yi wa allurar a farko ya samu tabbacin zai samu ta biyu a cikin makonni uku zuwa hudu nan gaba biden yana ganin ya kamata gwamnati ta daina mai da hannun agogo baya wurin raba allurar rigakafin saboda a samu zubi da dama ga amurkawa a yanzu in ji mai magana da yawun kwamitin karɓar mulki na biden tj duklo a wata sanarwa rashin raba isasshen rigakafin ka iya jawo jinkiri wurin ba da allura ta biyu a birtaniya kuma ƙasar tana nan kulle yayin da cutar ke ƙara ta'azzara za a iya danganta wannan batun da sabuwar nau'in coronavirus da ke yaduwa cikin gaggawa wannan sabuwar coronavirus ta shiga ƙasashe da dama ciki har da amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a an yi kashedi a kasar spain game da tsananin sanyi a kasar tare da dasar kankara da za ta kawo cikas ga zirga-zirga kan hanyoyi da teku da jiragen sama yayin da hukumomi ke jan kunni cewa abin zai yi muni a ƙarshen mako wasu bangarorin tsakiyar spain ciki har da babban birnin kasar ana sa ran samun zubar da sarkan kara babu kakkautawa saboda sa'o'i 24 yayin da guguwar filomena kuma take komawa arewa daga yankin strait of gibraltar da ke hada tekuna atlantic da mediterranean a cewar hukumar hasashen yanayi ta kasar ta aemet a kudancin tsibirin kanariya a cifalago inda ruwan sama da iska mai karfi suka haddasa guguwa a teku da kuma igiyar ruwa mai karfi ma'aikatan ceto sun ceto mutum 65 a jiya juma'a a wani jirgin ruwa da ya makale a cikin dare yayin da suke kokarin isa gabar tsibirin gran canaria a ƙarshe rahotanni a wannan mako na kalaman wani babban jami'in sojan habasha cewa jami'an tsaro daga makwabciya eritrea sun shiga rikicin yankin tigiri da ke arewacin kasar ya samu tabbacin jami'an amurka da ma wasu masu sa ido na kasashen waje da suke faɗin wannan magana makonni da suka shuɗe bisa shaidar taurarin ɗan adam gaskiyar wannan batu ita ce tun daga farko dukkaninmu muna sane da eritrea na da hannu a ciki kana shigar eritrea ba ta yi bane domin gyara in ji a White world makiel wani shehun malami masanin tarihi da kuma nazarin ci gaban duniya a jami'ar queen a kingston da ke jihar ontario a canada tun da farin rikicin a arewacin habasha a cikin watan nuwamba gwamnatin tarayya da gwamnatocin eritrea sun musanta cewa dakarun eritrea suna shiga cikin yakin da ake gwabzawa a habasha labaran duniya kenan kuka saurara kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makonnin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yarda yarinya ta zauna babu hijab ba. ba a yarinya ta zauna da samammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta duk wannan kauce wani abu ne na badala wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafen da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon lace kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi yawa a ce aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsare ki tsare dole namiji ya gante shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa bahaushe ce ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara ya kamata a so a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba bane har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin yan uwansa ma kuma ɗabi'a ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba ba za ta shi kuma yana ɗan ƙarami za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba sa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaron nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai kai yi zazzin balaga ba haka sai aikata saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara sha biyar wani sai ya kai shekara sha takwas haka ya mace ta iya tsintar kanta ta balaga shekara sha biyu sha biyu sha uku to sai kasance ana tunanin sai ta kai sha uku nan za ta balaga a sha ɗayan sai ta balaga kuma bata san wancan abin illa bane to in ta je ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba eh, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi to an zo gurin a malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma tafiya haƙƙi ne akan iyaye haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimanci ba su ma to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi duk abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya ba zai yi a ce duk kowane gida ba sai sun fita waje za su nemi ilimi a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa in a gida ake ba shi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata a lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu. Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi ne a ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba malami ba ba shi ba fa taimako fa zai maka haƙƙi ne na iyaye dole haƙƙi ne na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri sai in ga su ma malamai suna da matakin taka suna da mm. rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗora ma kanka so sai in gai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da ake da eh, mm. za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu mm. ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai ba bane yasa saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Solomon Abu da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaicin shirin 'ya mace. Assalamu alaikum sauraro. Barka da maraicin yau, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Amin Ahmad Shehu. kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma hafsa tsadan hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirin tuwa wajen samun nutsuwa a yi sauraro lafiya ah, mutane da dama suna ganin cewa mata su ne ke jefa 'yan mata cikin mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar da a gidan miji ko kuma a'a ke zaune gidan miji da kishiya sai ga idan ita mai yiwuwa ta take da iko a gida yadda za a juya al'amura cikin gida sai ki ga nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka daure a kirkin tumaki nan ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali akwai wayannan abubuwa a gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya turo ga wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata 'ya'ya mata ilimi ka a dinga ware maza 'ya'ya mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi mai zurfi ba wai eh, a yi karatu kawai a yi karatun zuku da sauransu ba a yi wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kin ga zai rabu a haka. To dakta kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko za ki mana ƙarin haske akan haka? To abin da zan iya cewa a nan shine ana samun haka da yawa don yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai to kinga akan wa zai mm, sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi an aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan watakila za su dan rabu za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya yayi ai kowa ya san ba ne kuɗi ba ne shi amma a haka aka zauna da kuma shi ya kamata za a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake akwai abin da kike gani gwamnati tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifi a tabbatar an kama shi an hukunta shi an hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa rufa an rufa maganar abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa don aka samu aka yi aka hukunta wayanda suke yin wannan wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu. Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana. To gaskiya daga farko dai in sai magana sai mace ga sai wani lokaci haka haka duk discussion inda ake yi kamar da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane ba ne sai da wani ya yi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai ka yi shiru da ah, to lokacin da na fara aiki aiki aka je mitin da abubuwa suna damun kowa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai gashe kiga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him sai ce to if this person can do it sai the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina ce zan ya so gaskiya kuma sai na ga irin dan local friends mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta sai to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi ba ka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings ba ne i just need to take a step further to gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally in my life socially in my life financially cece shawarar da ke ga musamman mata kasa gida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa kusan mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai first time na attending lecture din nan abinda na gama organizers in na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh, lallai haka um, religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues mu na rayuwa. To mai sauraro Da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya mu iko ku je mu da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam. rahotonmu na musamman a wannan makon. Yanayin rayuwa a Najeriya yana da ban tsoro ganin yadda lamurra ke gudana a kowane sako na kasar wanda ya ratsa tsakanin manya da yara da matasa mazauna gabas da yamma kudu da arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ana danganta taɓarɓarewar rayuwa da rashin tsaro a kan talauci da rashin aikin yi. To amma idan muka diba karayar tattalin arziki da ya shafi kasashen duniya Najeriya kuma tana ciki wanda ya kai ga durkushewar ƙananan masana'antu da manya masu zaman kansu ciki har da masaku da ke arewacin Najeriya. kuma yawan mutane ya rubanya ninkin ba ninkin ba ninkin na adadin guraben ayyukan da gwamnati ke iya samarwa ga ma'aikatanta su kuma fulanin da suka rasa sanansu suka shiga sana'ar satin mutane suna kidnapping ɗinsu don neman kuɗin fansa Babban abin ban tsoro shine ganin yadda galibin barayi da 'yan fashi, 'yan ta'adda da masu satar motoci da kuma masu sayar da motocin sata suna ta karuwa. Kara da karau yanzu an samu kananan yara 'yan kasa da shekara ashirin waɗanda suka yi nisa a sana'ar satar yara wato su ma shiga kidnapping kamar yadda za ku ji akwai guda a Kano da kuma guda a Kaduna. A sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne na 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani nan jeji ne a ƙauyen hayan gwarmai da ke kwanan ɗan gora gaskiya na ɗauki yaron ne domin a bani kuɗi kuma na gabanin da gurin da ran ajiye shi na kashe shi na rufe shi a gona dan Allah dan annabi jama'a ban taɓa yi ba kuma ba aiki na bane amma ni roƙon da nake gwamnatin jihar Kano dan Allah dan annabi a yankin hukuncin kisa a gaban jama'a dan Allah a rataye ni dan Allah dan annabi shine abin da nake bukata kuma dan Allah a roƙo baban yaron nan gafara a gare ni ya fi mini dan Allah dan annabi Sunana Abubakar Abdullahi. Sai jiya Aliyu ke cewa ayi wallahi ba musu wannan mashkur ga zamu samu inda za a ɗauki Aliyu mashkur ayi ba musu zai kawo ko nawa ne ya cewa zai kawo miliyan talatin ka cewa haba baka imani ne na irin miliyan talatin kasan yadda ya nemo idan wani laifin miliyan ɗaya ko biyu bai dalla ni ban da hankali ga mutu kashe zai biya muku sai ce to shi ke ya ce mu je ce mu je wajen kashe ce to shi ke mu je sai muka ce ka bar muka zo na sai ka kashe faya nan muka yi gaya mu kashe faya sai ke ce to shi ke kenan Aliyu ne ya shiga cikin cikin kofa da yaron ya fito kai ba kashe ne zai kanshe shi a lambu ni na je gida in tashi in dawo dama ni kaci bayan yana jiran to kamin in je kashi in dawo sai aliyu ya dauki yaron sai zai gangara shi sai samu suka gan samun layin sai suka ce ina ka je can je can dire ni ko da zan bai tsawa Allah ina aliyu sai ce aje gangara da musu kawai da saboda idan ya ce idan ya aka je ya baka ci baya nan to su annan su san gan kace aliyu ni dai wasu aka dauki yaran nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga mahakwa mun kuɗi a cikin gidan madauka kuɗi ko da dubu goma ne ku ta yaran nan gaba ɗaya layi da burki ce a ɗakin baban yaron nan a shukur sai ka aka ce a yago ya ɓace ya dawo da su kusan ana ta bincike alaji ana ta dudu kwangwaye kwangwaye sai alaji ya ce ma kai alis ɗau halban za su gama su yi su wannan ni ba wannan suna abin ta ayyuka sai wannan kawai saboda mun magana ma da cike su yana gaya mana sai ya ce mu yara ne ka san me zama ma ni aka kama ni yanzu kai mama mace ce ce a zo in ga gaskiya ba abin da zai faru ina ɗaukan waya wayoyi wayan mutane in ni abin da ma dai yake cutar ta na ɓarayin da nake yi ma shi waya nake ɗauka ina ɗauka ko zai yi in bashi zai siya ni ya gaskiya waya nake ɗauka ko a tamfa in ko ina daga an gangala a ce ya kawo kaya ne. Aya tambaya a nan ita ce shin ina makomar kasar da akasarin matasanta suka raja'a wajen aikata manyan miyagun laifuka? Wasu na ganin sakaci ne wajen hukuma inda ake sassautawa wajen hukunta masu aikata laifi yayin da su kuma masu kula da al'amuran yau da kullun ke ganin cewa akwai sake wajen batun yin sulhu da 'yan ta'adda idan suka sace mutane a je a lallashe su. ba fa kowane lokaci za a dinga shekawa da gudu da wayannan mutane sun fito a je a samu a abin nan ba domin wannan yana bada hanya ba ta gari su dinga samun lagon hanya su samu hanya da za su dinga fitarwa suna so eh, a dinga bi su bari ba karamin misali kamar yadda ake yi a kasashen waje a ce an tare wani yana nan a tsare ba za su yi abu kaza ba sai an sako musu wannan da aka tsare din nan to aka ga ko muka shiga muka aka fara yin haka nan a nan kasan kaga abun babu kyau tun da wuri idan abubuwa sun faru irin wannan abin saurin yadda da maganan sulhu din nan sulhu wannan fa yana da wuya in ba ka tattara kan kowanne ne da ka san kuma da wuya irin wannan dan yanzu kana iya samu da wani dama kana tsammani kana magana da su duka ne a ce maka ko kuma ka tara duk shugabannin ma ka zo ka magana da su kana tsammani na kasa za su yarda da abubuwan da aka je aka yi bana Najeriya ce manyan manyan ba za su koma wuraren su je su je su ce musu ga abin da muka samu daga su kuma na tsakiyar na na kasar na sai su taso su su ma sun yi karfi sai su fara nasu kaga an koma gidan jiya kenan so dole ne gwamnati fa ta fito fili ba wani maganan abu nan iyaka mutane ba wai su gani su shiru ba idan sun ga wa'annan yan ta'adda ko ina suka gansu in sun sai da suke wallahi su fito su faɗi ba haka ba an dinga musguna mu mutane kenan. wannan al'amari dai yana da bukatar nazari ga mahukuntan najeriya don su san yadda za a tukari wannan al'amari a kawo ƙarshensa. sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.